za mu so wato ka gabatar da kanka kuma ka faɗa mana wani irin gudunmuwa ka zo da shi ama awards din nan so alhamdulillah na gode wa Allah da a wannan rana ta ama award wadda dama an riga da an saba ana yi amma wannan shine karo na farko da na halatta to sunana m alvash m fada kuma na zo domin nema in ba da gudunmawa kamar da duk sauran waɗanda aka gayyata suka zo domin su bayar. mun gode.